أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة الألوية وأكمل لنا ديننا بالهداية الحيدرية وأتم علينا نعمته بولاية المرتدوية وجعلنا من المتمسكين بالإطرة الفاطمية اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك نورك الأعظم ونبيك الأكرم أبي القاسم المصطفى محمد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في السماوات وفي الأرضين مولانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ففرج أنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب واللعن الدائم على من جعل الله لعنته عليهم من الآن إلى يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ‘Yan'uwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Na ci gaba da bahsunmu na aƙida mun shiga darasi dangane da nubuwa a zaman da ya gabata kenan wanda mun yi um, darasi ko bayani dangane da annabta da ma'anan shi da dai sauran ababen da suka gabata daga nan muka tsallaka muka yi bayani dangane da wahayi da kuma cewa menene wahayi ɗin muka gan shi a cikin lugga da kuma a cikin littafin Allah Alkur'ani mai tsarki. To muna bayani ne dangane da shi wahayi ɗin da ya zo a cikin Alkur'ani inda muka yi magana a kan cewa ya zo da ma'anoni daban-daban ko ma'anoni guda hudu da muka ce akwai ishara ta ɓoye akwai hidaya ta gariza akwai ilham da kuma wahayi ta risala wahayi ta risala shine wanda ake wanda yake ɓanci annabawa kenan kamar yadda muka gaya da sauran dai ababen da suka gabata wanda in um, mai sauraro bai manta ba mun yi magana dangane da bambanci ko e bambanci dangane da wahayi ta risala da kuma ilham gani to wannan shine a takaicen takaitawa abin da muka gaya a zaman da ya gabata wanda muka zo muka ga maganganun a'imman ahlul bait alaihimussalam dangane da cewa dukkanin wahayi da yake sauka a matakin farko ne ko ci gaban shi ne kuma abocin wannan wahayin yana sani akan cewa wahayi ne ake mai wahayi ne ma'ana saƙon Allah ne kamar yadda muka ce farkon bisa ta annabi lokacin da mala'ika jibril ya fara zuwa a kogon hira mun ce manzon Allah ya sani sannan kuma bai shiga wannan halin firgici da damuwa ɗin ba kamar yadda wasu daga cikin musulmai suke faɗa a makarantar ahlul bait an tafi akan cewa um, suna kamar yadda muka ji hadith daga imam salam yake magana akan cewa natsuwa sakina da waƙara tana tabbatuwa a kan wanda wahayi ke sauka gare shi annabin musulunci annabin ƙarshe manzan tsira muhammad alaihi afdal salawatul musallin to wannan shine a takaice dangane da abubuwan da muka gaya to ci gaba da bahasin yana da muhimmanci mu ji menene tsarin wahayi ko mu ce tasirin wahayi ga shi annabin da wahayi ke soka gare shi tunda mun ce kamar wancan hadisin da muka gaya na imam alaihi salam inda yake cewa inna allaha idza abdan rasulan anzala alaihi sakinata والوقار فكان الذي يأتيه من قبل الله عز وجل مثل الذي يراه بعينه wannan shi ne maganan da muka yi na ƙarshe eh, dangane da wahayi wanda muka ce imam sadiq alaihi yana ƙara tabbatar mana da cewa wahayi da yake sauka ga annabi yana sauka ne a lokacin da yake a cikin ma'ana natsuwa da wikar tana tabbatuwa a annabi a lokacin da ake saukar da wannan risala din wannan saƙon na Allah azza wajen. saboda me saboda wannan zaɓin Allah ne ma'ana Allah ne ya zaɓe shi tunda mai imam yake cewa iza kaza abdan rasulan a lokacin da Allah azza wa jalla ya zaɓa bawa ya zaɓe shi a matsayin annabi to yana saukan mai da me da sakina da waƙa sakankan cewa natsuwa ta ma cikakkar natsuwa take sauka akan wannan abd nan ta yadda zai ɗinka ganin abin wahayin da yake sauka gare shi zai ɗinka sauka ne a ya sani ma'ana abin da yake zuwa mai shi ne kamar yadda yake ganin shi a zahiri haka yake an gani ma'ana a natsi da duk dukkanin cikar natsuwa an gani wanda muka yi hagana a kan cewa shaiɗan da waswasin shaiɗan rudu da sauransu duka ya nisanta ga annabin musulunci eh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mu a itikadinmu shine shedan baya hada layi da annabi ma'ana ba su haduwa inda annabi yake shedan baya zuwa sauransu to wannan kenan to menene tasirin wannan wahayin wanda yake sauka ga annabi wahayi ga ga shi annabi tunda mun ji kamar yadda imam ma'asum ya gaya shi ne menene anzala alaihi sakinata walwakar waqar tasirin wannan risalan ko wannan wahayin da yake sauka ga annabi to kafin mu fahimci tasirin wahayi ga annabi yana da muhimmancin gasken gaske mu fahimta akan cewa wahayi ba wani al'amari ba ne da ake iya ihsasin shi ba wani abu ne da ake iya ihsasin shi ba ko ba zai yiwu ba mutum ya iya ihsasin ihsasin nashi an gani ba zai yiwu mutum ya yi ihsasin shi ba daga cikin wa'annan hawas ɗin nan na zahiri ma'ana mutum ba zai yiwu ya iya ihsasin shi da ɗaya daga cikin waɗannan hawas ɗin na zahiri ba gani da wani hawas ji gani tabawa zaƙi shaƙa da sauransu wayannan hawas nan sense organs to amma ana iya fahimtan asar ɗin shi asar ɗin shi ne ta wani hanya ta daban ba, ba a iya jin shi ko gani ne ko taɓawa da sauransu wannan science organs wannan hawas hawas na zahiri hawasul hamsa to amma menene yana da tasiri yana da wani afar ta daban wanda ta wannan asar ɗin ne ake iya fahimtar shi ake iya fahimtar ita wannan wahayi ɗin kamar yadda ake riskan asar ɗin irin su takwa shuja'a da sauransu tunda mi takwa da shuja'a misalinsu wasu abubuwa ne ba malmusai ba ba za ka iya taɓa su ba ko ba za ka iya riskansu da wa'annan hawas na zahiri ba wasu abubuwa ne wanda me ana iya ihsasin asar ɗinsu ne ga ma'abocinsu asar ɗinsu su ne ake fahimta ake iya riska daga ma'abocinsu ma'ana malaka na nafsaniya waɗanda ma'abocinsu na ma'abotansu kenan ma'ana da sauran malakat na nafsaniya waɗanda ma'abocinsu ba zai iya ko yiwu ya iya ganinsu ko jinsu ba misali ko iya taɓa su dukkansu irin hayanan halakat na nafsaniya to ma'abocinsu ba zai iya jin su ba ba zai iya ganin su ba ba zai iya taba su ba saboda me saboda ba da hawa ake riskan su ba a far ɗin ne to amma ta dalilin athar ta dalilin athar ɗinsu mutum zai iya fahimtar su a wajen ma'abotan su ɗin misali ma'ana zai iya fahimtar su a tare da shi idan ka jin shi idan ka jin akwai wannan asar ɗin takwa akwai asar ɗin shuja'a da makamantan waɗannan waɗanda da asar ne ake iya ne ake iya rasu to wahayi ilahi yana da tasiri mai girma ga shaksiya ɗin annabi saboda ne, saboda a haƙiƙa shi ɗan aiki ne na Allah azzawajal kamar yadda muka ga to wannan wahayi ilahi tasirin shi mai girma ne ga me ga shaks shaksiya ɗan annabi kamar yadda muka ce saboda shi mai ɗan aiki ne na Allah to saboda haka ne yake ganin canji zurfi an gani yake ganin eh, canji mai zurfi da ƙiƙ dangane da shi annabi ɗin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kona annabi gani ba duk ƙarfin shi yana yi ne mai yana amfani da su ne wajen shiryatar da al'umma dukkan wujud ɗin annabi wannan ɗan aikin yana yin shi ne mai saboda mai saboda wannan hidaya ta bashar dukkanin ƙarfin shi da wujudin shi yana sadaukar da su ne ko yana amfani da su ne domin me domin ya shiryatar da al'umman da aka aiko shi gare ta ne. za ga suna ta tahammuli da dukkanin cutarwa da dukkanin me da dukkanin wani abu wanda zai same su saboda mai sun yi ibrazin kansu a matsayin su na mai na wa'annan jakadu na Allah ko 'yan saƙo ko 'yan aiki na Allah adda wajal zuwa ga zuwa ga bayi domin su kai ga domin su kai ga sa'ada da kamala ta duniya da lahira To kamar yadda za mu gani ne a bayani na Ayatullahi Subhani inda yake cewa wahayin da yake banci annabawa yana cewa wani menene huwa shu'urun khas yujaduhu Allahu subhanahu fil anbiya wani shu'uri ne na khas da muna magana ne akan mai wahayul ilahi wani shi'uri ne na kasuwan da Allah azza wa jalla yake samar da shi zuwa ga bayansa zuwa ga annabawansa wanda yake cewa shu'ur ɗin yana da tagayur dangane da mai na shi'urul fikiri. wanda yake mushtarak bainal afradil insani amma an gani wani ne wani shi yana da bambanci da shu'ur na insani addi kamar yadda muka yi magana akan su takwa da sauransu shuja akan asar ɗinsu to haka to wani shu'ur ce ta kasa wahayul ilahi din nan wanda take riskan ma'abocinta wato annabi an gani kamar yadda muka <laughs> gani haba me haba da me ya sani kamar yadda imam ne yake cewa Allah yana mai yana saukan musu da sakina da waƙar ta yadda saƙon da yake zuwa musu ta ɓangaren Allah suna ganin shi kamar yadda suke ganin ababe da idanunsu kamar yadda suke ganin haƙiƙa haka suke ganin shi to wannan shi'ur kas ne wanda yake da me yana da tagayar tsakanin shi'ur ɗin insana adi gani to wannan kenan to idan muka ƙara taƙaitawa a nan muka tafi gaba zai kai mu zuwa ga bahasi dangane da me da darura ko larura na aiko annabawa tun da yanzu mun fahimta a kan cewa ne shu'ur din um, annabi dangane da wahayul ilahi yana da bambanci da irin shu'ur na fikiran ko na fikir ɗan adam wanda yake addini tunda mun ce me ya san me yake zuwa gare shi ko yana da a cikin sakina da waƙar yake an gani to sai mu tafi mu ji menene to lalura na aiko shi wannan annabin da irin wannan saƙon ta wahayi wanda ya sani shil laluran yana koma zuwa ga annabin ne ko yana koma zuwa ga shi wanda aka aiko eh, annabin zuwa gare shi to abin da yake a haƙiƙa ne kafin mutum ya isa zuwa ga sa'ada da kamala yana buƙata zuwa ga wata hidaya shari'a ke keɓantacce cikakkiyar hidaya shari'a ta Allah azza wa jal wannan hidaya ɗin ita ce wacce Allah azza wa jal ya sanya ta ta hanyar wahayi ga zaɓaɓɓun annabawan shi alaihimussalam wannan hidayar a hannun wayarsa saboda me wannan shine lutufi na Allah azza wa jalla kenan muke so mu ci wanda ta hanyar su ne kawai mutum yake iya isa zuwa ga wannan sa'ada ɗin da kamala ɗin da muke magana cikan mutum da kamalansa yana samun shi ne ta hannun waɗannan ‘yan aikin Allah azza wa ɗin ma'ana su ne wasilan bawa zuwa ga kamala da sa'ada ta har abada a duniyar shi da lahirinsa gani to in muka so mu ce sabida sanin a um, ce a sanin kowanne Eh, kowanne kan cewa kan cewa Allah azza wa jal ya'ani abin nake so in ce shine sanin dukkaninmu ne ko kowa ne a kan cewa Allah ta'ala hakim ne ko kun a ah, darussan Um, um, eh, ilahiyat mu gaya a cikin cewa Allah azza wa jalla hakim ne mun yi bayasi dangane da hakan mun yi darasi akan cewa Allah hakim ne ko to idan muka tuna da bahasun kuma muka fahimta akan cewa Allah azza wa jalla al-hakim ne to dukkan ayyukan shi ta'ala yana yin su ne a cikin hikima saboda hakimi menene aikin shi aiki akan hikima wanda yake ba hakimi ba shine aikin shi yake me sabanin hikima to idan muka fahimta kamar yadda malamai suke ta faɗa wanda har mun ɗan kawo magana malamai dangane da um, hikima ɗin Allah azza wa jal a bahasin ilahiyar da muka kara gaya to idan hakan ya fito fili to dukkan ayyukan Allah azza wa jalla za su zama menene akan hikima ne saboda shi menene hakim ne ana yana yin su ne a cikin hikima da tabbataccen tsari mai kyau aikin shi fim ne da <laughs> kamar yadda ake gaya da turanci a cikin me yana da ehkam kamar yadda halamai suke ga aikin shi cikakken tsari ne kamar yadda malamai ɗin suka gaya da muka ce ana Allah azza wa baya yin aikin da babu hikma a cikin shi kawar da me hakim ne kamar yadda muka ce kai ba wai kawai Allah azza wa jalla baya yin aiki mara dalili ba ko rashin hikima ba tunda mun ce menene shi ne hikman an gani Allah azza wa jalla baya yin aiki wanda babu hikima to duk wani abu da yake gangarowa daga wajen Allah azza wa jalla mai kyau ne kuma tabbas akwai maslaha da lutfi na Allah azza wa jalla a cikinsa wanda baya hanawa baya hana kowa baya hana kowa duk wani aiki ga Allah ya kawo shi ya ce ka yi kamar yadda shi ma mun yi hagana akan maslaha da mafsada ko to wannan lutfi ne na Allah azza wa jalla wanda yake ba kowa to saboda tausayi da jin kai na Allah azza wa jalla na kasancewa shi mai hikma ne kuma ya wajabta masa ya wajabta wa kansa menene um, tausayi da hikma to sai samarwa da bawa wata hanya da zai shiryatar da shi zuwa ga kamala da sa'ada da kuma mi sanin wazifan shi a cikin wannan duniyan tamadda. Sun yi muku an fahimta an ƙara maimaitawa sabida tausayi da jin ƙai na Allah ta'ala kasancewar shi Allah azza wa jalla ɗin mai hikma ne to sai ya wajabta wa kansa ya samar wa da bawa wata hanya da zai shiryatar da shi zuwa ga isa da kamala da sa'adan nan da muke magana ta dindindin da kuma sanin menene wazifan shi a cikin wannan duniyan ta madda a gani to wannan ita ne ƙa'idan lutf ne maganin sha a na farko duk da insha Allah in muka shigo cikin Ehm, asalin littafin za mu ƙara ɗan kawo magana dangane da aƙidanmu dangane da ita wannan ƙa'idan ta lutuf to wannan ne a taƙaicen taƙaitawa dangane da dalilin buƙatuwan mutum ko bawa zuwa ga wahayi da kuma nubuwa ga baki ɗaya wajen me wajen darura ko larura na aiko annaba ka ce haka shi kenan wannan shine darura na bukatan mutum zuwa ga wahayi a taken mabahasan an gani to idan an fahimci wannan insha Allah a zama na gaba za mu zo za mu ƙara magana dangane da nubuwa ɗin insha Allah wa sallallahu ala محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.